Dandalin BOA. Jama'a salamu alaikum. Yayin da gwamna Kashim Shetima na jihar Borno da Sanata Muhammad Ali Dume na Borno ta kudu suke zub da hawaye, iyayen ɗalibai mata da aka sace daga makarantar sakandare a garin Chibok sun bayyana yunkurin da suke na ƙwato 'ya'yansu daga hannun 'yan ta'adda. ya damu da muna na iyayen yara tun ranar litirin ba mu ga inda aka shiga da ƴaƴanmu ba sai muka ɗaukar mashin mashin kwaya ɗari da hamsin three in one muka shiga cikin jejina muka je muka tara da gidaje gidaje nan kuma kwata kwata gida guda biyu mun tara da mutum ya mata da mata sun kai kusan sama da goma sha muna tafiya muna tafiya mun tafiya kilomita ishirin da biyar ba mu ga rana ba sai muka je muka san wani gadan da aka yi da itace sai muka shiga karkashin gadan muna tafiya muna tafiya aka yi mana ruwa ruwa jeji nan ba a gani wayansu ma suna sun lalace domin ya kai shekara hudu mashin bai tafiya irin nan so yanzu haka wai sun zo nan yaya kun san labari sai ce kwarai kamar misalin karfe tara ƴaƴan ku sun zo sun tsaya nan ya kai gud minti goma sha biyar amma kun ga wannan hanya shine suka soka wa'ancan itace in idan kuka bi kuwa wuce wancan itace ba za ku fita da nan ba ko ku ko ƴaƴan ku duka za a gama da ku wa'annan wuri mun gani ba iyaka abu in mun zamu iya abubuwan da muka ga da ido mu a cikin jeji abin zai kawo kuka ne ni ɗaya daga cikin waɗanda 'ya'yansu ne a bayani abin da yake akwai daki daki to bayan wani abu ya faru kowa ya gudu ya zo a makarantar nan muka rubuta yayan muna yau da muka bincika yayan mu guda ɗari biyu da talatin da hudu babu shine zahirin magana wanda aka samu kuma guda talatin da tara wanda muka samu ko ba haka ba jama'a To, mai gidan gwamna mun gode maka kada ka yi gajiya lokacin da wani abu ya faru ba a bi sawu bane kamar yadda wani ya fada iya yi ne muka fita ka sake kawo mana jami'ar tsaro su bi sawu yaran mu nan a same su. gwamnan Shettima da sanatan Dume sun ba iyayen haƙuri suka kuma ce ana iyaka ƙoƙari na ƙwato su.